alayar fa'i eh. nan a ina kake abin fai ne a fai? Eh. to ita ma za a ce ta ne a daman tun baba buhari yana kan mulki ya ce mun tun yana sauran shekara biyu ya sauka ya ce min za su siyan mun za su zai siyan min da duniya a lokacin ma ya karbi kwantara tiriliyan ziriliyan biliyan ɗari shida ya ce na fara bashi ya karba To Aluma kai daga jin irin waɗannan bayani ai ka san akwai matsala. To jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a jihar Kano. A tare da ni akwai barista Badamasi Suleiman Gandu haka zalika kuma akwai kanin mahaifi ga Irfa'i wato Malam Musa da kuma shi AA Irfa'in kansa a nan kwatar 'yan sanda da ke Idan za ku iya tunawa akwai sanarwa da muka sanar muku akan cewa wasu kungiya na lauyoyi da kuma wato mahaifi ko ce kanin mahaifi na wannan bawan Allah sun shiga da korafi a nan hedikwatar 'yan sanda gani yadda waɗansu mutane suke amfani da rashin lafiyar da Allah ya dora masa suna izgilanci sannan kuma su ne masa bidiyo wato suna ta tunzura shi maimakon rashin lafiyar wato ta yi baya abin ya zarto gaba yake to a zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano kwamishina na 45 a wannan jiha cp muhammad hussein gumel wanda al'ummar wannan jiha suka yi wannan lakabi da faɗa da cikawa ya ba da umarni wanda yanzu haka wato an fara gudanar da bincike akan waɗannan lamari takaici abun mamaki shine irin takardun da muka samu a wurinsa wanda yake ikirarin wato kuɗi ne wanda mutane suke ta yaudarar suna bashi wani ma haccek ɗin sai ɗauka wato na banki ya rubuta masa kuɗi a jiki ya bashi yana yawo da shi yana ƙara tunzura gashi haka zalika kuma wasu masu sana'a ma sun ja shi har wurin sana'arsu su ne masa bidiyo da ya musu talle wanda wannan abun ya zanto abu ne ba mai daɗi ba wanda ya ƙara da rashin lafiyar kasa, sai da ta kai ga an ci gaba da kai shi asibiti a kai wanda abun nasa da ya fara baya amma waɗannan abubuwa da mutane suka fara yi ya fara tunzura shi kuma abun ya ƙara gaba to alhamdulillah dai a cikin wannan satin a wannan mataki da aka fara ɗauka zuwa yanzu dai abun ya ɗan fara sauki to yanzu haka dai akwai waɗanda muka yi bibiya wato ta bidiyon da suke saki sannan kuma da takardun da muka gani a wurin shi wato mun mika musu goron gayyata zuwa nan hedikwatar 'yan sanda domin ci gaba da gudanar da bincike tare da ni ga barista na san zai karin bayani a matsayin su waɗanda suka wuce kan gaba domin ganin cewa sun ja hankali sannan kuma sun sanar da rundunar 'yan sanda akan wannan abu da yake faru To a kasancewar shi a ee rufayi da ne kamar kowa kuma kamar yadda kowa yake da right shi ma haka yake da wannan right kuma doka ma ta ce ai right ɗin shi ya ma kowa domin shi yana buƙatar kulawa ta musamman yana buƙatar a bashi kariya na musamman bisa haka muka ga abubuwan da ake yi ana tauye mishi haƙƙinsa kuma sannan ana amfani da shi wurin cutar da shi kuma ana canziri ga lafiyarsa hakan ya kasance rashin lafiyar shi ta ƙara lallacewa muka ga a matsayin mu na masana doka haka mu zo mu yi ƙoƙari mu yi ƙorafi ga hukuma domin su kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan ba ta tsaya ga shi ba ba duk wani mai rangwama hankali wannan abin ya shafe suna da haƙi bai cancanta a tsokane su ko a tunzura da su ba wannan shine a takaice abin da muke faɗa assalamu alaikum to ah, ya kuke da shi wannan bawan Allah shi eh rufa dan yayana ne ina mahaifinsa mahaifinsa ya rasu a shekara ta 2020 sakamakon haɗarin mota to me yake damun shi to eh rufa'i tun shekara ta 2008 yana cikin zana jarabawa shi ta gama sakandare sai larura ta same shi ta rashin lafiya wanda ya shafi kwakwalwa to daga wannan lokacin har zuwa yanzu tun mahaifinsa yana da rai haka yi ta jigila da shi asibiti bayan kuma ya rasu haka yan uwa da abokan arziki da mu maka ci gaba da kai shi asibiti na wanda duk wata wata yake zuwa yanzu ya magana mai da shi asibiti da magani da yake shi. yanzu da maka je satuttuka da suka wuce biyu asibiti sun canja mashi magunguna a kaɗa mana tim na lauyoyi suma da suke ganin yadda ake yawo da bidiyon shi ana tunzara shi suka ƙara zama sai suka sabunta masa magunguna kuma gashi yanzu da taimakon hukumar 'yan sanda yanzu ya jikin nasa ya daga hoton da hukumar 'yan sanda ta sake wancan lokacin zuwa yanzu har ta samu mun samu alhamdulillah jikin sai na to a eh rufai barka da zuwa hedikwatar yan sanda ban fai waɗannan abubuwa da mutane suke maka ya kake ji a ranka idan gaskiya wasu in dai na ce ba zan ba ma rirriƙe ni suke sai sama da mutum ɗari su zo su yi ko ashirin su zo su tare ni ko goma. To kana jin daɗin haka din ne? Wallahi in sani min haka ba na jin daɗi. Me da me suke baka suke maka wannan? Haka suke tare ni suke yi su ce wai sai na sai sun yi min bidiyo in na ce ba na so sai su rirrike ni ko su ce za su ɗaukan min wula wasu ma su ce za su dake ni suna baka wani abinci ko abin sha ne a'a wa'anda suke min bidiyo dai wasu ba sa bani wasu ne dai wa'anda wasu ne dai a kasuwa wa'anda suke cewa za su min su dai wa'annan cewa suke ma in zan je asibitin da zo na faɗa musu to alhamdulillah kamar yadda kuka ji wannan matashi yana faɗar abu Wani abu abu ne mai daɗi ba musamman a yanayin da yake ciki mutum ya amfani da wannan dama domin tunzura shi na tabbatar cewa masu ɗora bidiyon nan nasa da masu yi masa waɗannan tambayoyi idan a ce marar lafiya ne a gidansu ba za su yi masa haka ba saboda haka na farko yanzu dai akan wannan lamari gaba ɗaya na gudanar da bincike sannan kuma muna ƙara jan hankali al'umma a kiyaye ba ma shi ba duk wasu irin waɗannan waɗannan mutane da Allah ya ɗora musu lura abu ne da ya kamata a ce an yi musu addu'a na su samu sauki ba kawai ana amfani da wannan dama ta su ana cimma wani buri mara kyau ba wani abu da kuka ji mun sanar muku za mu ci gaba da bibiya da ganin cewa insha Allahu wato an ci gaba da samun sauki a irin waɗannan abubuwa shi kuma muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki wato ya ba shi lafiya kada gani abubuwan da yake faɗa irin abubuwan da kuka ji yana faɗa ai ka san ba wai abu ne da zaka ce mai hankali zai faɗa ba kuma daga irin tambayoyi da muka yi masa alhamdulillahi da yan uwansa mu tabbatar sun ɗauko matakin da ya kamata da ganin cewa an kula da lafiyarsa muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci la la la la la la la la till it yours uban uban har na'am wai nan ina ka kawo ni till imperious ina kina ne Till interiors. <laughs> Till interiors. Da ke ina ke nan wani gari? Till interiors. Ni fa bana eh, kafa wasu sako su rubi da duka. Till interiors. Ah, ah, ah, till interiors. Yawwa. Da kayayyaki da kake gani na zamani wanda suka kware domin haɗa ɗaki. In dai ɗakin ka ba a till interiors kai ba. To ka zama til til Gaskiya ya sha babban da duk in dai ɗakin ka ba na tin interiors bane ba kai ba ba ɗaki kai ba kaga wallahi ɗakin mahaukata kujeru gado plasma tv fenti gyaran gida kango a mayar da shi haka ba komai bane a tin interiors wallahi tun da na koma ɗan ƙauye yadda ka san zo mu hausa ma akwai irin wannan a sama har yanzu tashi hankali ya barke a birnin Yamai da ke Nijar har ta kai ga ana jifan yan siyasa ana faffasa motocin su kamar yaushe gani ana tawo masa ruwan dutsuna sai kuma masu iban ganima kamar yaushe gani wannan ya kwaso kujeru wannan ya dauko firji wannan ya dauko ta kujera kuma an yi kone kone an yi fashe fashen motoci daidai bakin gwargwado a yadda na fuskanci wannan labari akwai mutanen da suke murna ga aikuwa wannan juyin mulki kamar yaushe gani suna daga tuta suna murna ana kuma kamar yaushe gani suna jinjina sojin ga aikin da suke bara ku ji kaɗan daga ciki ta yi bangaren kuma akwai mutanen da su kuma ba sa bin goyon bayan wannan juyin mulki su ne wanda suka fita zanga-zanga wanda ya iya rikishin dalilan da yasa aka yi wannan tashin hankali ta dai bangaren kuma hankalin mutane bai gama kwanciya ba domin har yanzu ba san takamaiman halin da Muhammadu Bazum yake ciki ba kuma har yanzu magana da nace gaya muku su zaɓin sojojin da suka hau kan mulkin sun kulle bora sun hana kowa shiga rafta suna yi wa Faransa wanda cewa tafta daga uzurin su shi ko ta bangaren Muhammadu bazu kamar yadda na gaya muku idan aka yi ku kusan zabi uku ake ba wanda aka tsige na farko idan mutum bai taurin kai ba za a ce ya resigning ya sauka sannan ya zo ya video bidiyo ya mutanen sa bidiyo da cewa ya mu mubaya'a su ma ce musu yi mu baya'a sannan a sake shi ya tafi amma fa ta bangaren Muhammad Bazum an ce bai yi mu mubaya'a ba wasu ma suna cewa bai ma yi sanin ce ya ba ko sojin ne suka yi aran bakin suka ci masa albasa kuma a zai nan a verified page shi na Twitter ga post din da aka yi wanda alamu ke nuna cewa shi bai yi mu baya'a ba zabi na biyu kuma idan ka yi taurin kai za a iya tura ka prison zabi na ƙarshe wanda ba ma fata kuma shine na kisa har yanzu zai magana da nake gaya muku jiya dai an fito an ce yana cikin koshin lafiya amma a yau din nan ban ga wata kafara ta ce yana cikin koshin lafiya ko akasin haka ba Allah ya kawo kwanciyar hankali a cikin Nijar da kuma Afirka baki daya Allah samu dace